rundunar 'yan sandan jihar borno ta karyata rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga sun sace wasu matan fulani ashirin a wani ƙauye da ke karamar hukumar chibok da ke kudancin borno kwamishinar 'yan sandan jihar lawal tanko ne shaida wakilin muryar amurka a garin maiduguri a wani hira da muka yi da shi ta waitar ho ya ce ba su da wani rahoto game da sace waɗannan 'yan mata da ake ta yayatawa a kafafen yatsa labarai ya ce ya tuntuɓi jami'in su dpo da ke wannan gari na chibok game da wannan rahoto amma ya shaida mashi cewa babu wani abu kamar haka kwamishinan 'yan sandan ya ci gaba da jawabi ne yana mai cewa ne daga bakin ku yan jarida nake ji gaskiya ne ba mu san da wannan ni dai ba da haka ba zan iya cewa komai ba kawai na da masu labarin ba wajen wajen wajen wayan da ya kamata mai tambaya mun tambaya waye kuwa shine TPO da some of the da suke magana a jiki na mun tambaya kuma ba su ce mana akwai ba da haka kaga zai wahala ce maka eh mun san na san magana na kuma tuntubi shugaban karamar hukumar Chibok din mai Saban Lawan wanda shi ma ya shaida mini cewa a yanzu hakan bai sabu rahoto game da wannan batu ba sai dai shi ma ya ji ne ta kafafen yatsa labarai kawai ba wanda ya zo ya gaya maka ba wanda ya gaya maka to ba ku da labari akai kenan a ni ban da labari amma an ce wani abin ya faru jiya ne ko shekaran jiya a ban da labari da ya Shugaban karamar hukumar Chibok kenan Ms. Saban Lawan ke bayani game da rahotanni da ke fitowa ta kafafen yatsa labarai na cewa an sace wasu matan Fulani ashirin a karamar hukumarsa wadda kuma ya ce har yanzu ba shi da wani bayani game da wannan batu. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya